ci gaba da karatunmu na littafin al-muwatta littafin al-imam abu abdullah malik bin anas rahimahullah bi riwayati yahya bin yahya al-laysi rahimahullah na'am bismillahir rahmanir rahim kitab at-tahara باب العمل في الوضوء حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه آه، الإمام مالك بن أنس رحمه الله آه. باتن يا قباتر من دا حديثي waɗanda suke bayani game da lokutai na sallah da bayanin cewa abinda yake mafi falala gabatar da kowace sallah a farkon lokacinta sannan a ƙarshe ya biyo baya da bayani idan an samu yanayi na larura larura ta zafi to ne kan iya bayuwa iya jinkirta sallah kamar sallar la'asar sannan ya biyo baya da bayani game da abin da ya shafi hukunci na masallaci ah, domin masallaci shine wuri na ainihin gabatar da wato ainihin ibada abin da ya shafi sallah da sauran ababe masu kama da haka ah, ya kawo hadisi wanda yake bayani game da ah, dukkan wanda ya ci tafarnuwa to kada ya kusanci masallaci domin idan ya kusanci masallaci a wannan halin to zai cutar da mutane da wannan warin tafarnuwa ɗin to wannan nuni game da mahallin da ake bayar da ita sallah shine masallaci bacin yayi bayani game da lokaci na ita sallah ne sannan kuma da bayani kan abin da ya kamata a masallaci da abin da bai kamata ba dukkan wani abin da ya kunshi cutarwa ga su masallata to bai halatta shigar da shi ga masallaci sannan kuma bai halatta a bar masallaci kara zube ya zanto cikin kazanta cikin yanayin da bai kamata ba bai dace ba a to kamar yadda <clears throat> bayani ya gabata malamai sun tattauna game da wannan hani na cikin wannan hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wa’ala’alihi alihi wa sallam ce fala ƙaru masajidana kada ya kusanci wato anishin Masallatun. to wasu daga cikin malamai suke ganin cewa wannan hukunci ya keɓanta ne ga masallacin eh, annai muhammad sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam eh, amma jumhur na malamai eh, sun tafi akan cewa wannan hukunci ya game dukkanin masallatai tun daga shi a nan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ambaci masallaci inda da siga ta jam'i sannan kuma ya yi idafarsa cewa fala ya ƙarub na masallatan abin nufi mu musulmai kenan to da haka wannan ya game a wato ainihin kowane masallaci shi ya sama a hadisi ya zo na wato ainihin abdullahi bin umar a ruwaya ta imam muslim cikin littafinsa na sahihi muslim da ainihin al'imam ibn Khuzaima cikin sahi ibn Khuzaima nasa da al'imam ibn Hibban cikin sahi na ibn Hibban da al'imam Ahmad bin Hanbal cikin littafinsa na Musnad da Abu Awana cikin al-Mustakharaj cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a wannan ruwayar sai ce fala ya'ti yannal masajida fala ya'ti yannal masajida kada ya kuskura ya zo wato anishin masallatai kaga anan ba a keɓance ba an ce masallatai da naka sai zanto ya game a kowane masallaci kenan wannan lafazin na shi al'imam muslim ne da kuma al'imam wato ainihin ahmad bin hambal cikin musnad da kuma al'imam ibn hibban cikin sahi ibn hibban nasa da kuma ɗaya daga cikin lafuza guda biyu na al'imam bin khuzaima cikin sahih ibn khuzaima nasu sannan sai lafazin abu na cikin al-mustakharat shine fala yaqru bil masajid fala yaqru bil masajid kada ya kuskure ya kusanci masallaci ah, sai lafazin alimam imam abu dawud cikin sunani abu dawud a ah, kitab al cewa fala ya al-masajida fala ya al-masajida ibn khudaima kuma ya kawo da lafazin fala ya ati yannal masajid da kuma fala ya qarabannal masajid diddai nuni akan cewa wato hukuncin ya game kowane masallaci shi yasa al-azim abadi rahimahullah cikin aunul ma'bud yake cewa to wannan hadisin na abdullahi bin umar da wannan lafazin cewa manzo Allah ce fala ya qarabannal masajida kada ya kuskure ya kusanci masallatai to wannan sai yake nuni akan cewa hukuncin bai keɓanta ga wani masallaci ba a hukuncin ya game dukkanin masallatai inda manzo Allah ce al-masajid masallatai shi yasa ata bin abi rabah rahimahullah kamar yadda yake musannaf na abdurrazzaq bin hammam bin sanani rahimahullah bi sinadin sahih yayin da abdul malik bin abdulaziz bin juraic rahimahullah ya tambaye shi cewa wannan hanin ya keɓanta ga wani masallaci ne banda wasu masallatai ce a wannan hani ya game wato ainihin dukkanin masallatai gaba daya dukkanin masallatai gaba daya to sai malamai kuma suka tattauna cewa to shin wannan hanin ya keɓanta ne ga masallaci banda wurin da yake ba masallaci ba Uh, uh, don haka wasu daga cikin malamai suke ganin cewa wannan hukunci ya ke banta ga masallatai ne kadai domin su ne wurare na ibada wurare da al'umma suke haɗuwa domin aiwatar da aiki na alkhairi amma duk wurin da yake ba masallaci ba to wannan uh, hannun bai shafe shi ba Ah, wasu malamai kuma suke ganin cewa a wannan hali ya shafi dukkanin wuraren da ya zanto wurare ne na zaman mutane domin aiwatar da wani abu na alkhairi kamar majalisi na karatu majalisi wanda mutane suke haduwa domin tattaunawa domin mitin ko wani abu wanda ya shafi al'amura na alkhairi to mutum ya ci tafarnuwa ya zo irin wannan wuraren hanin ya shafe shi hanin ya shafe shi to amma an ambaci masallaci saboda masallaci shine asli wurin da ya zanto mutane suke haduwa domin gabatar da wato anishin ibada da haka aka ambaci masallaci amma ba a nufin cewa hukuncin bai shafi wurin da yake ba masallaci ba tunda manzo Allah ya ambaci illa cewa mai domin zai cutar da mu da warin wannan tafarnuwa ɗin kaga illar shi shine mai jin warin wannan tafarnuwa ɗin to kayi kuwa samun jin warin tafarnuwa wannan bai keɓanta ga masallaci ba wurin ma da yake ba masallaci ba in mutum ya ci tafarnuwa za a iya jin mai wannan warin kuma za a iya cutuwa da shi za a iya cutuwa da shi kaga wannan ita ce illa ne hukuncin shi yasa a hadisin abdullahi bin umar radiyallahu anhuma a ruwaya ta imam muslim cikin sahihi muslim sai manzo sallallahu ke cewa hatta zahaba e, rihuha abin nufi har sai warin wannan tafarnuwa ya zanto yayi me ya tafi ya gushe ya kau har sai ya zanto ya gushe ya kau wannan warin na ainihin tafarnuwa ne haka ma a hadisin abi sa'idin al-khudri a ruwaya ta imam muslim cikin sahih muslim da al-imam abu daud cikin sunan abi daud da ainihin alimam imam ibnu khudaima cikin sahih ibnu khudaima nasa da ibn hibban cikin sahih ibn hibban nasa nan ma sai mun zalaka cewa hatta ya zahaba منه أريحه وانا اللفظ الإمام أبو داود كان كتاب الأطئمة كان سنة أبي داود هل سيادة من النوار يا إيمي يا كو يا دنت يا وش هكا أروار حديث المغيرة بن شعوبة كان سنة أبي داود كتاب الأطئمة سيمن زالتي حتى يذهب ريحها أو ريحه هل سيوى النوار يا دنت يا إيمي يا كو يا وش to ashe ka ga illa ta hukunci shine mai jin wannan warin da ta faruwa saboda kada ya cutar da waninka shi ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya ainihin hana to kaga ko samuwar wannan warin zai abku a dukkan wurin da yake mahaɗa ta mutane wanda suna haɗuwa, suna aiwatar da wani abu na alkhairi suna zama su tattauna ko da ko ba masallaci ba ne hukuncin ya shafi wannan wuri bai kamata mutum ya tafarnuwa ya je irin wannan wuri domin zai cutar da 'yan uwansa shi yasa ya zo a ruwaya ta al'imam ibn hibban cikin sahihi na ibn hibban nasa bi sinari sahihi ta hadisin abi huraira da lafazin cewa fala yu'udhiyanna fi majalisina fala yu'udhiyanna fi majalisina kada ya cutar da mu fi majalisina a wuraren zamanmu kaga wannan ruwa sai ta ƙara mai sai ta ƙara fito da cewa hukuncin bai keɓanta ga iya masallaci ba ya shafa ta wurare wanda mutane suke zama ya zama ainihin mai wato ainihin mahaɗa wadda za a haɗu a tattauna a gabatar da wasu abubuwa waɗanda suke na alkhairi an gano da kyau sannan kuma kamar yadda bayani ya gabata cewa wannan hadisi uh, mursal ne domin mali ya ce an sa'id bin musayyaf anna rasulullah sallallahu wanda sa'id bin musayyaf kuma tabi'i ne daga cikin manyan tabi'ai ya ce manzon Allah ya ce sallallahu to shi al-imam mali bin anas rahimahullah kamar yanda bayani ya sha gabata shi mursal hujja ne a wurinsa kamar yanda hadisi mausul yake hujja wajen imam mali bin anas to haka mursal ma yake matsayin wato ainihin hujja saboda haka al-mursal da al-mausul da al-muttasil da al-mu'tasil duk ɗaya ne ka iya cewa al-mausul al-muttasil al-mu'tasil shine hadisin da me isnadinsa ya sadu to da mursal didde suke wajen imam malik min babin lihtijaj a babina kafa hujja kuma shi ne abinda abu hanifa ma ke kai kuma shi ne abinda al'imam ahmad bin hanbal yake kai a bisa ruwaya mafi shahara to kuma mursal shi na sa'id bin musayyaf yana da wani matsayi na musamman wanda shi yasa shi al shafi'i rahimahullah da ya saba musu akan kafa hujja da hadisi mursal sai ce amma banda marasil na sa'id musayyaf domin su hujja ne an binkito su an tankado sai ga kuma sun zo a mai a matsayi mausula isnadin ya sadu zuwa gawa zuwa ga manzo Allah da ambaton abi huraira ko kuma ambaton mai mahaifinsa al-musayyab bin hazan ta wata hanya to wannan yakan bayuwa zuwa ga zantowar shi sa'id bin musayyab wani lokaci yakan ji nishaɗi yayi mai ya ambaci hadisi tare da ambaton sahabin hadisin zuwa ga manzan Allah wani lokaci kuma a'a yakan ambaci hadisin ya ce kawai manzan Allah yi ne ya ce a matsayin babi na bada labari ba a matsayin babi na ruwaya to ba shi kaɗai ba dukkanin marowita suna da irin wannan nishaɗi to da haka wanda ya rawaito shi hadisin daga sa'id bin musayyaf rahimahullah a yayin da shi sa'id bin musayyaf yake bada hadisin a matsayin mai babi na bada mai labari ya ce ai zan Allah ya ce sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Allah ba a ya ka zama mai ne mai mai to mai zamu zuba to masha Allah hmm. wato a matsayin babi na labari cewa manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sai ya zama da shi imam malibi na anas bisa ga wannan fiskar ji to da haka sai ya ba wa almajiransa hadisin bisa ga ita wannan fiskare. ne domin idan ya ce a'a an sa'id bin musayyib an abi huraira to kaga yayi me ya faɗi abinda shi ba haka ya ji ba to wasu daga cikin almajinan kuma shi sa ilimin musayyaf sun ji hadisin da gare shi a babi na ruwaya yana mai yana rawaito musu saboda haka sai ya ambaci abi huraira sannan kuma za asusuna su kuma sai su ba da hadisin a haka don haka shi sa lokaci sai a samu hadisi ya zanto ta wata hanya mursal kuma ya zanto ta wata hanya mai wato anishin a mausula don haka ta hanyar imam malibi bin anas rahimahullah wannan hadisi mursalan ne an ibn shahabin an sa'id bin musayyaf anna rasulallah sallallahu alaihi wa ala wasallam qala man akala min hadhihi shajara to amma ya zo ta wasu hanyoyi kuma mausulan tare da ambatan abi huraira radiyallahu an kamar yadda ya zo cikin musannaf na abdurazak bin hamma mausulan kuma ya zo cikin sahihi muslim wanda ya rawato shi ta hanyar abdurazak bin hammam haka ya zo cikin musnad imami amma bin hanbal haka ya zo cikin as-sunan al-kubra ta imam al-baihaqi haka ya zo cikin sharh sunna na imam al-bagawi haka ya cikin al-mustakhraj na abu awana ta hanya shi sa'id ibn al-musayyib tare da ambatan abi huraira radiyallahu anhu wata hanya ma shi abu awana cikin al-mustakhraj nasa sai ya kara da ambatan abu salama bin abdurrahman wato an sa'id ibn al-musayyib wa abi salama bin abdurrahman an abi huraira radiyallahu anhu da kuma littafin sahih na ibn hibban shi ma ya rauto shi mausula shine wanda muka ambata a ɗazu don haka hadisi ne wanda da yawa daga cikin malamai na hadisi sai rauto shi irin su sharhu ma'adil asa na al irin su musannaf na wato ainihin ibn abi shaiba da sauransu littafan hadisi da dama sai rauto hadisi to sai imam malik rahimahullah ya tafi batu na gaba shine batu kan tsarki batu kan tsarki tunda a maka bayanin lokacin sallah kuma a maka bayanin mai wurin yin sallah shine mai masallaci da yadda ya kamata ka zo masallacin da yadda ya kamata shi masallaci ya zamana to zo kuma sai shiga bayani game da mai game da ainihin abin da ya ci hafi tsarki saboda sallah ba ta ingantuwa sai da mai sai da tsarki sarki shartun ne li Hati, sala sharadi ne na ingancin ita sallah to ka sai ya biyo maka da bayanin wato anishin abin da ya shafi shi tsarki domin ah, ka san hukuncinsa kuma ka san yadda ake yinsa sannan kuma daga baya sai biyo baya da batu kan abin da ya shafi ita da sallah ne shi ne kitabu tahara wato wannan kitab kamar yadda yake a wannan nusakh da suke hannun mafiya yawa a wasu nusakh ɗin kuma ya zo ba tare da ambatan kitabu tahara كتاب الطهارة wato ɓangare na littafi wanda yake bayani akan me akan at-tahara idan aka ce at kuma ta kasu kaso biyu akwai akwai idan aka ce a taharatul ma'anawiyya tsarki ta fuskar ma'ana abin nufi shine ka tsarkake kanka daga miyagun ɗabi'u daga halaye marasa kyau ka tsarkake zuciyarka daga dukkan wani abu wanda yake mara kyau gurɓatacce haka gabbanka ka tsarkake su daga aiwatar da wani abin da yake mara kyau mummuna haka harshenka ka tsarkake shi daga faɗin abin da yake mara kyau wanda bai dace ba ta wani shi masunansa mai tsarki amma wani tsarki ne shi ne tsarkin da yake a ma'anawiyya kamar yadda Allah ke ba mu labari game da batun annabi lut alaihi salam Allah ke ce fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatahharu wato amsar mutanen annabi lut bata zanto face kawai ku fitar da wato ainihin mabiya annabi lut daga garinku domin su wasu mutane ne waɗanda suke masu ƙoƙarin tsarkaka tsarkaka daga me daga miyagun ɗabi'u daga ciki abin suke na me na neman maza da sauran ababai masu kama da haka kaga tsarki a nan wato ana nufin anishin al-taharatul wato anishin ma'anawiyya ah, sannan bangare na biyu shine al-taharatul hissiyya wato tsarki ta fuskar mai alhis shi ne tsarkin da gashi za ka aiwatar da shi shi ne gusar da dukkan wata kazanta tsarkaka daga fitsari tsarkaka daga bayan gida da dai sauran ababe masu kama da haka to wannan shi mai matsayinsa shi ya kira da al-taharatul hissiya kamar yadda Allah ke cewa wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilu an-nisa fil wa la taqrabuhunna hatta yatahurna فإذا اطهرن فأتوهن min haythu amarakum Allah إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين كاجاتي وحتى يطهر ما أكني في أنا الطهارة المعنوية كو الطهارة الهسية الطهارة الهسية ما أنا زركي نكو سد واتو أنيشين إتوانا نجسة جنين العادة حتى يطهرنا آه، قراءة الإمام الكسائي حمزة قراءة ثبائية متواترة تيو حتى يطهرنا حتى يطهرنا سيدن تودغا التطهر كينا التطهر حتى يطهرنا سيدن تودغا الطهارة ما أنا ذي شيني من سرككا إيكا سرككا سيدي التطهر أقوي مبالغة كي ومتقى wajen tsarkakuwa din kenan shine abin da ya shafi gushe wa jinin al'adar sannan kuma da ainihin abin da ya biyo baya na ainihin wanka da sauransu to ita kuma a taharatul hissiya ta kaskasa uku akwai a taharatul kubar tsarki wanda yake babba shi ne kamar tsarki daga jinin al'ada kamar tsarki daga jinin nifas jinin haihuwa kamar tsarki daga janaba abin da ya shafi mai wanka kenan kaga wannan a taharatul kubra kenan sannan sai bangare na biyu a at-taharatus shi ne tsarki karami ne tsarki daga fitsari daga bayan gida to wannan shine at-taharatu sukura ke don haka at-taharatu kubra tana dangantuwa da me al-hadasul akbar hadasi wanda yake babba at-taharatu sukura kuma tana dangantuwa da me da al-hadasul asghar karamin hadasi to da haka kitabu tahara ya kushi dukkanin waɗannan ɓangarorin gaba ɗaya domin shi kansa tsarki na ainihin ta fuskar waɗannan ababe a taharatul hissiya bai zama karɓaɓɓe wajen Allah sai an samu mai a taharatul ma'anawiyya tsarki ta fuskar ma'ana sai ya zanta zuciya ta tsarkaka an nufaci Allah da abin sannan zai zanto mai karɓaɓɓe wajen Allah subhanahu wa ta'ala ashe don haka a tahartul ma'anawiyya da a ta'atu hissiyya suna tafiya tare mai tare da juna ah, saboda haka ah, dole sai an sami tsarkakar zuciya sannan kuma ayyuka suke inganta suke wato anashin kyau ah, shi yasa ah, ah, Allah subhanahu wata'ala ya siffanta manzo Allah a wurare daban-daban kamar cikin suratul baqara inda yake cewa kama arsalna fikum rasulan minkum yatalu alaikum ayatina wa yuzakkikum yana tsarkake ku na shahu mai tsarkakewar zuci yana tsarkake zukatanku daga munanan abubuwa sannan wa yu'allimukum alkitaba wal hikmata wayo yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun yana kuma sanar da ku littafi yana kuma sanar da ku sunnarsa kaga ragowar mai hukunce hukunce kenan abin da ya shafi eh, sallah zakka aikin haji yadda za ka yi tsarki babba ko karamin tsarki da dai sauran ababe wanda suke koma zuwa ga wannan bangaren bacin kuma kula da yake game da mai game da wato anishin tsarkake zukata na su mutane babul amali filwudu babul amali filwudu wato babi wanda ya kunshi bayanin aiki cikin alwala Ah, abinda ake nufi da wannan yaya za ka aiwatar da alwala yaya za ka yi ta sannan kuma ah, wasu ababai ne suke wajibai suke matsayin dole a alwala ta cewa babu al'amali fil wudu babun aiki cikin alwala ya shafi waɗannan ababai da na ambata to wajibai na alwala su ne wanke fuska wanke hannu shafar kai wanke kafa abubuwa nau kenan hudu to waɗannan wajiban babu saɓani tsakanin dukkanin malamai amma ragowar wajiban an saba saboda haka sai zama na wajibai na alwala akwai waɗanda suke mai muttafaƙun alaiha su ne mai waɗanda na ambata wanke fiska uh, wanke hannu shafar kai wanke kafa kamar yadda zahirin uh, uh, Alƙur'ani ya zo da su a haka cikin suratul ma'ida sura ta ainihin biyar aya ta shida sai kuma muhtalafun alaiha waɗanda kuma aka yi mai aka saba a mazahabi na alhanafiyya da kuma alhanabila cewa a wanke fuska wanke Eh, hannu shafar kai wanke kafa da kuma almalikiyya da ashafi'iyya waɗannan su ne ɓangarorin mai al'a'immatul arda al'imam abu hanifa al'imam malik الإمام الشافعي الإمام أحمد بن حنبل sai ya zama na su ma sun yi mai sun haɗu a kan waɗannan ɓangarori guda hudu wajiban alwala ne tare da muke nan ragowar dukkanin malamai sannan kuma sai suka saba kan wasu wajibai din niyya. yin niyya yayin alwala a mazhabi na almalikiyya da ashafi'iyya da alhanabila wajiba ce yin niyya niyya wajiba ce tana daga cikin wajiban alwala amma a mazahabi na alhanafiya a'a ba ta daga ciki kamar yadda yake cikin bada'i sana'i na alkasani ah, suka ce ita abin da ya shafi ah, niyya eh, kamar ah, cikin abin da ya shafi tsarki suka ce wannan wani abu ne wanda yake za ka hankalce shi a hankalce Ah, sannan kuma shi tsarki ah, suka ce ba wani abu ne wanda yake wai dan karan kansa a ah, akan yi ne dan me dan ibada to amma kuma in a taimama ne in taimama za ka yi to kuma mai wajibi ne ka yi niyya wajibi ne ka yi niyan a taimama ne to kaga sai na a yanzu wajiban alwala a mazahabi na Almalikiya da ashafi'iyya da alhanabila sun zama guda nawa kenan guda biyar a wajen alhanafiya fa guda hudu to sai na a mazhabi na almalikiya da alhanabila sun ƙara almuwalat almuwalat biyarwa mana da ya kayi wannan karkatsa sai kai mai sai yi wannan cewa wajibi daga cikin me wajiban alwala yanzu sai ya zama kenan wajiban alwala a mazahabi na almalikiya da alhanabila sun zama guda nawa guda shida sun zama guda guda shida sai mana kuma abin da ya shafi a tartib jerantawa jeranta su waɗannan gabban yayin yin alwala waɗanda an haɗu kan me cewa wajibai ne to a mazhabi na ashafi'iyya da alhanabila A tartib wajibi daga cikin me wajiban alwala sai ya zamana wajiban alwala a mazhabi na alhanabila sun zama guda nawa a'a sun zama guda bakwai tun da can ga hudu sannan aka zo aka samu niyyar. aka samu almuwalat aka samu kome a tartib kayan ga hudu ga uku in kaɗa nawa bakwai kenan a a a to aka kuskuren bakwai rubuta wa kenan inda kana rubuta da bakai wannan wahamin ba Ke sa ɗalibi ya zanto yana riƙe da littafi A samani ya kawo a littafinsa adabul imla wal istimla daga ɗaya daga cikin magabata wanda aka kira da obait yake cewa ya halarci majalisin wani babban malami na hadisi a wancan lokacin ya ce taro ya kai taro inda za ka zama ma gagarar ka yake ya ce ya ji matsuwa ta kai matsuwa kuma sai ke jin motsi akan digadigansa yana ke jin motsi kan digadigan sai kan jin motsi a akan digadigansa kuma ga shi ya matsu saboda tara mutane can an gama karatu yana yunkurin zai tashi ya tafi gida sai wani ya riƙe shi ya ce karkata shi tsaya ya ce mai faru ya ce ai duk hadisan da malam yake faɗa saboda ba takarda a hannuna akan dunduni da ka nake rubutawa don haka abin nufi ka tsaya kenan mu je gidana in na kofi sai ka tafi to na kai kuma a yanzu ga littafin a hannunka ga biro ga takardar ka rubuta ɗan ya zama aiki ta za mu gane ilimi samu ilimi wannan fa ba takardar ya rasa yadda zai to kada yi asarar wannan ilimin to bari ya yi rubutun a digadigan to a dalilin wannan aka kawo ita wannan ƙabiyar a littafin da ya kunshi bayanin dokoki na rubutu shine littafin adabul imla wal istimla na as-sam'ani shi yasa ash-sha'abi amir bin shurahil ash-sha'abi rahimahullah ɗaya daga cikin tabi'ai kamar da yake cikin littafin jami bayanin ilmi wa fatli na ibnu abdulbar an-numari da ta tafai da dama yake cewa idan sami'ita shay'an faktuku walau fil ha'id idan ka ji wani abu na ilimi yi kokarin ka rubuta shi koda a jikin katanga ne mana koda jikin wannan katangar ta masallaci yi kokari ka rubuta gobe in ka zo sai ya kufa sai ka nemi ladanin masallacin na nayi rubutu anan da Allah ya kokari kar a goge saboda ba takarda amma in gobe zan yi kokari in dawo sai in kufa to da haka ilimi yake samu to kaga sakamakon rashin rubuta daga shahar har ka jingina abinda ban faɗa ba to wannan yana daga cikin kurakuran ɗaliban ilimi na wannan zamanin kenan shi yasa ba mu ci ribar ilimi ne. shi yasa galibi mun fi damuwa da hayaniya sama da karatu wanda hayaniya kuma ba za ta kai ka sai cikin hayaniya amma karatu shi zai kai ka wato anishin inda mafita take kuma ka samu dacewa saboda haka wajen alhanabila guda nawa bakwai wajen ashafi'iyya ba sun zama nawa shida wajen almalikiyya ba wajen almalikiyya a ah. shida shida kaga a wajen almalikiya shi ne mai anniya sannan almuwalat ga wancan hudun kada na shida su kuma a ainihin alhanabila a tartib kaga ya zama bakwai kenan a shafi'iyya kaga su ma shida saboda mai ba su kidaye almuwalat a ciki ba a cikin wajiban alwala to sai wajen almalikiya suka ce addalk shi ma wajibi daga cikin mai wajiban alwala ciccudawa kaga ya tashi nawa kenan a wajensu bakwai to waɗannan su ne mai muhtalafun alaiha waɗancan guda hudu kuma muttafaqun alaiha to idan ka koma kuma ah, hadisai na manzan Allah sallam za a ga dukkan waɗannan ababen da aka ambata da wanda aka haɗu da wanda aka saba ɗin tsakanin su waɗannan abubuwan banda wancan guda waɗin damar su wannan ba ne waɗannan wanda aka saba da wanda aka haɗu a kai to za ga hadisai suna tabbatar da su na annai muhammad sallallahu alaihi wasallam suna tabbatar da su to da haka dai waɗannan su ne duk abin da yake ba su ba to za ka iya ajiye shi a matsayin mai mustahabbi a matsayin mustahabbi don haka a zance mafi inganci a niyya tana cikin mai dukkanin ayyuka na ibadu tsarki ne ko taimama ne ko kaza ne ko kaza duk tana ciki niyya tana ciki don haka imamu bukhari rahimahullah ya kulla babi akan haka a cikin littafin sana sahihil bukhari a kitabul iman ya ce babin da yake nuni kan cewa aiki bai yi sai inda niyya ya ce kuma zai shiga ƙarƙashin haka ya yi ta kawowa alwala sallah azumi kaza da kaza da kaza da kaza da kaza saboda mai nuni akan cewa hadisi ya yi mai ya game gaba ɗaya saboda alwala ba aiki ba ce aiki ce shi yasa ma yace me babul amali fil wudu to ko manzo Allah yace innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa hadisin bukhari da muslim umar bin khattab to da haka za a gabatar masa da mai daniya ita kuma niyya ba a furtata mahallu halqalb wurin zaman niyya shine me zuciya zuciya don haka ba a furta niyya kuma an ka koma za ka ga ita anniyatu tufin lugha me take nunawa alqasd nufi to shi kuma nufi bai zantowa a kan harshe a ina yake zantowa a zuci sai dai idan an ce ka bayyana me nufinka sannan sai ka yi me sai ka yi bayani ka ce shi ne me kaza da kaza da kaza da kaza da kaza dan daga nawa ya nuyi don haka furta niyya ba dare ba ne shi yasa abin nan shi sabi taimiyya kamar yadda yake cikin majamu'ul fatawa da alfatawal kubra yake bayani kan cewa furtaniya bidi'a ne ba dare ba ne kuma inda mutum zai toge ma akan furtaniya to ya kamata a alalata da shi ya stahiku ta'azir a bulale shi to haka ibn qayyim shi ma yi wannan bayanin cikin littafinsa zadul ma'ad fi hadai khairul ibad kan cewa furtaniya bai daga cikin shari'a ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka a littafinsa igasatul lafa min masaibi shaitan ya ambaci batun furtaniya a cikin wannan littafin ya ce bidi'a ne manzo Allah bai yi ba kuma sahabbai ba su yi ba wanda littafin ya kunshi mai taimakon agazawa mai neman agari daga mai farauta farautun shaida me yasa ya ambaci furtaniya a cikin littafin domin yanzu na muka cewa furtaniya yayin ibada yana daga cikin abin da mai shaidan yake farauta daga wato anishin mutane yana daga cikin abin da shaidan yake farauta daga wato anishin mutane saboda haka niyya a zuci take a zuci take ba sai ka ainihin a furta kuma abinda yake zuci da shi za a maka hukunci ba abinda ka furta a baki ba inda za ka zo sallar azhar sai ka ce na yi niyyar sallar la'asar a baki amma a zuci azhar yi nufi ne za ma hukunci da azhar shi yasa yazid baban ma'an kamar yadda yake cikin sahih bukari ya dauki sadaka ya kai masallaci ya aje da niyyar in wani mabukaci ya zo ya dauka saboda haka sai dan sama'an ya je masallacin shi sai ya ga sadaka sai ya dauka sai ya zo gida da ita sai ya ce a ya haka ya ce ai ba kai ne nufi ba haka dai sami al-mukhasama wal khisam karshe suka koma wajen manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ai laka ma akhadhta ya ma'an abin da ka dauka rabanka ne kai ma'anu walaka ma nawaita ya yazid kai kuma yanzu abin da kai niyya shine naka yi, ma'ana abin da kai nufi a zuci da shi Allah zai zai zai yi hukunci ba wai abin da ya kafarta ba na cewa ba kai nayi nufi ba ya ma'an saboda ka anniyatu mahallu hal qalb an gane قال عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليسي حدثني يحيى مالك عن عمرو بن يحيى المازني عمرو بن يحيى المازني wato malami na مالي بن أنس anas ya rusu hijira da shekara 140 almazini wannan nisbatun na ila bani mazin yana dangantuwa zuwa ga ainihin kabila ta bani mazin da haka ake ce masa mai almaziniyu. بياء النسبة آه، عن أبيه جبابنسا جبابنسا شين يحيى بن عمارة آه، أنه قال للشياتي لعبد الله بن زيد بن عاصم ga sahabi abdullah bin zaid bin asim radiyallahu an wanda sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya rasu hijira tana da shekara 63 an kashe shi ya samu shahada a waqa'atul harra wa huwa jaddu amri bin yahya al-mazini kuma shi kaka ne na wa amr bin yahya al-mazi shi ba a bayyana waye ba shi kawai wakana kuma ya kasance min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce da shi hal tastati'u shi wa ce da shi a wannan ruwayar yahaya bin umarata shin za ka iya an turiyani ka nuna mini kaifa kana rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam yanda manzo Allah ya kasance ya tawadda'u yake yin alwala wato ya nemi ya nuna masa yadda manzo Allah yake mai yin alwala alkaifiyya yadda manzo Allah yake yin alwala sallam faqala abdullah bin zaid bin asim ah, sai abdullah bin zaid bin asim ya ce da shi na'am E, zan iya nuna maka fada'a biwa du'in Ah, sai ya kira da a zo masa da abin alwala a wata ruwaya cikin sayi bukhari ta dai hanyar malik amma ta hanyar almajirinsa abdullah bin yusuf at-tinnisi sai to da lafazin fada'a bi ina'in sai ya kira da a zo masa da mai da mazubin ruwa a wata ruwaya amma ba ta hanyar mali ba ta hanyar wuhaibu binu khalid binu ajalan zuwa ga shiwa amru bin yahya almazini da kuma sulaimanu bin bilal zuwa ga amru bin yahya almazini mazini ay fada'a bi taurin mimma sai ya kira a zo masa da attaur da aka ce taur mazubirwa mai kama da tasa in ka gashi za ka gashi kamar su ɗaya da ainihin tasa to didde mai didde abu ɗaya ake nufi shi ne mai mazubin ruwa ɗin shi ne fada wa du'in idan aka ce alwadu bi fathil wawi ana nufin abin alwala idan aka ce alwudu alwalakanta ah, idan aka ce a tahuru abinda ake tsarki da shi idan aka ce a tuhuru tsarkin kansa idan aka ce a sahuru abinda ake yin sahur da shi idan aka ce a suhuru yin sahur ɗin kansa idan aka ce alwakudu makamashi na wuta abinda ake sawa a wuta ya zanto makamashinta idan aka ce alwukudu wato ita kanta wutar a ci balbal kenan wutar an gano wanda kyau wannan kenan shine fada'a bi wa du'in fa alayyadihi. sai ya zuba ruwa bisa ga hannunsa fa afraga akan ce afraga kuma akan ce farraga duk abu ɗaya ne afraga da farraga da yana nuna mai mutum ya zuba ruwa ala yadihi bisa ga hannunsa a wata ruwaya آه، كمر واير محمد بن الحسن الشيباني آه، لتام صناء الموطة برواية آه، محمد بن الحسن الشيباني أي على يديه أكن هنوانسا على yadaihi akan hannuwansa a ruwaya ta abdullah bin yusuf at-tinnisi a wasu nusak na sahihul bukhari ga malik da lafazin ala yadaihi a wasu nusak ɗin kuma ala yadihi ala yadihi wanda wannan nusar da suka da ala yadi suna ne nuskar da suke mafi yawa don haka sai zamana kenan in baka ɗauki wannan ruwayar ta fa'afura ga sai ya zuba ruwa ala yadihi bisa ga hannunsa sai zan ta nufin mai jinsul yat jinsin hannu ɗin kenan ma'ana hannun nasu bi gaba daya saboda ruwa ta zo da ala yadaihi sai dai kuma a ruwayar abi musab az-zuhuri أموت نسى الموت طيب رواية أبي مصعف سيت هذا الكارم مي فأفرغ على يده اليمين على يده اليمنى سيزبر واقع هنن سنمي ندامه hannunsa na dama to kaga wannan ruwa ya da ambatan shifa kaga sai ta bayyana cewa ba jinsi ake nufi ba kuma ka ruwayar abdullah bin maslar ta bin ka'anaf ruwayar alkanabi shi ga malik wadda tana cikin sunani abi daud da sahi na ibn hibban amma lafazin ibn hibban ba lafazin shi abu dawud ba a lafazin ibn hibban cikin sahi nasa ta hanyar alƙalibi zuwa ga malik shi ma sai ruwa ta tsoron ambatan cewa mai sai ya zuba ruwa bisa ga hannunsa na dama kamar ruwa-ruwa abu musu az-zuhuri to anan kenan sai mu fahimcewa ma'ana ya zuba ruwa ne a hannunsa na me na dama sannan kuma sai ya hada tare da me hannunsa na hagu sai ya wanke damar kuma ya wanke hagu shine abin da ruwayar alaye dahi ita kuma take me take nunawa wato alaye dahi sai zanto me ta fuskar wankewar kenan ala kuma ta fuskar mai hannun da aka zuba ruwa shine mai hannun dama fagasala yadaihi sai wanke hannuwansa marataini marataini so bibbi so bibbi hannun dama so biyu hannun hagu kuma nawa so biyu sun mata mada sannan sai ya kurkura far ya faci tun da aka ce ya faci kaga mai kenan ya shaƙa kenan thalathan sau uku sau uku ma'ana kurkura sau uku shaƙa sau nawa sau uku da faci sun ma gasala wajahu thalasan sannan ya wanke fuskarsa so uku sun gasala ya daihi sannan ya wanke hannuwansa marataini marataini so bibbi so bibbi ilal ne, zuwa ga guyoyin hannuwa ne zuwa ga guyoyin hannuwa ne wato hannun dama ya wanke shi so bibbi har zuwa guya sannan hannun kuma ya wanke so bibbi har zuwa guya summa masaha ra'asahu biyadaihi sannan sai ya shafi kansa da hannuwansa fa aqbala ma ya fuskanta da su wa adbara ya kuma dawo baya bada'a ya fara bi muqaddami ra'sihi da magabacin kansa ina kenan goshi amma ruwar kuma fa aqbala bihima wa adbar a zahirinta sai take nuna me kaman da yake kenan summa dhahaba bihima sannan ya tafi da su hannuwan nasa ila qafahu zuwa ga ainihin ma summa ma sannan ya dawo da su hatta raja'a har ya koma ilal makanin ladi ba da amin. zuwa ga wurin da ya fara shafar daga shi sun gasala rijilai sannan sai wanke kuma kafafuwansa ah, wannan hadisi isnaduhu sahih hadisi ne sahih sannan ya zo ta hanyar imam mali bin anas ya zo kuma to ta hanyar ba ta hanyar shi imam mali bin anas ba ah, al'imamu bukhari rahimahullah shi ma ya rawaici wannan hadisin cikin sahihul bukhari ya rawaito shi daga cikin hanyoyin da rawaito shi ta hanyar malik haka al'imam muslim shi ma ya rawaito ta hanyar malik cikin sahihi muslim haka al'imam abu daud shi ma ya rawaito ta hanyar malik cikin sunan abu daud haka al'imam tirmizi shi ma ya rawaice shi ta hanyar malik cikin jami'it tirmizi haka al'imamun nasa'i shi ma rawaice ta hanyar malik cikin asunan sughra da asunan kubra haka al'imam ibn maja shi ma ya rawaice ta hanyar malik cikin sunan ibn maja haka al'imam imam bin hanbal shi ma rawaice ta hanyar malik cikin musnad nasa haka ainihin al'imam ainihin abu ja'afar al-tahawi shi ma ya rauce ta hanyar malik cikin sharhu ma'anil asar nasa haka al-imam ibn khudaima shi ma ya rauce ta hanyar malik cikin sahih ibn khudaima nasa haka al-imam ibn hibban shi ma ya rauce ta hanyar malik cikin sahih ibn hibban nasa haka ibn al-jarut cikin al-muntaqa shi ma ya rauce ta hanyar malik tare da yahaya bin abdullah bin salim makarunan bi malik haka imam al-bayhaqi shi ma rauce ta hanyar malik a cikin sunanul kubra da kuma ma'rifatu sunan wal asar haka imam shafi'i shi ma rauce ta hanyar malik cikin al'um da kuma musnad shafi'i bi tartib sindi waɗannan duk ta hanyar malik suka yi suka rawaici shi wannan hadisi sannan kuma ya zo ta wata hanya take ba ta hanyar malik ba wanda nan kuma daewa daga cikin malaman hadisi sun rawaito shi daewa daga cikin malaman hadisi sun rawaito shi to a wannan ruwaya in muka duba hadisin za mu ga wanda yi tambaya ga abdullah bin zaid bin asim shine wa ya haya bin umarata mai an bin yahya al ga babansa wa kenan أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم wanda ya tambayar shine wa yahaya bin ubara kuma haka ya zo a ruwayar imam shafi'i ma ga malik a kitabul um da musnad shafi'i din bi tartibi sindi kan cewa mai tambayar ga abdullahi bin zai shine ya haya binu umarata yahaya binu umarata kuma haka ya zo ga ruwayar alka'anabi wa kenan abdullah bin maslama bin ka'anaf ruwayarsa ga malik kawai da take cikin sunani abu da sahih ibn hibban cewa wanda ya yi tambayar ga abdullah bin zar bin asim shine wa ya haya bin umara ah, duk da yake kamar yadda ibnu abdulbar annumari ya faɗa cikin littafinsa a tamhid lima filmi wata min al-ma'ani wal asanit da kuma littafinsa a littizkar cewa wannan hadisin baya cikin nusuka ta shi alka'anabi ita ta iya yi wa harisun faduwa cikin nuskar ko an fadar da shi amma kuma ga shi shi alƙanabi ya rawaito harisun gawa ga imam malik kamar yadda abu dawud ya fitar da al'imam ibn Hibbar. duk sun nuna wanda ya tambaya shi ne wa ya haya bin umara a ruwaya ta ainihin muhammad bin hassan ashebani ga malik cikin almuwattassa da kuma abdullah bin wahab kamar yadda yake cikin almudawwanatul kubra ga malik a nan kuma mai tambayar shine abu hassan abu hassan shi ya tambayiwa عبد الله بن زيد بن عاصم عبد الله بن زيد بن عاصم sannan a ruwaya ta abdullahi bin yusuf at-tinnisi wadda take cikin sahih bukhari da kuma ruwayar abdurrahman bin mahadi wadda take cikin musnadul imami ahmad bin hanbal da kuma ruwayar ismailu bin abi uwais wadda take cikin as-sunan al-kubra ta imam al bayhaqi wasu ruwayoyin sun nuna wanda ya tambayar shi ne wa amru bin abi hassan ga kakansa kakan wa kenan shi amru bin ya haya, wanda shi ne amru bin abi hassan ah, kamar yadda ya zo a da shi a murbin ya hayal mazini cikin a sayihil bukhari har yanzu zuwa ga babansa shi ne ya haya bini umara yake cewa baffa na waye baffa kenan wani mahaifi ko yaya ko ya ce yana yawaita wato ainihin alwala ƙarshe ya tambaye abdullahi bin zubin asu sannan a wata ruwa ce na halarci amru bin abi hassan ya tambayi Abdullahi bin zaid bin asu wadda wani ruwa tana cikin sayi bukhari ita ma kan ya nuna masa yadda manzon Allah sallallahu wasallam yake alwalarsa don haka ruwayar abdurrahman bin mahadi da suke cikin musnad imam maham da ruwaya shi abdullah bin yusuf a tunis da suka ce an jaddi ga kakansa wato suna nufin shi amru bin abi hassan kaka ne nawa na shi amru bin yahya al-mazi ta yaya zanto kaka gare shi domin don uwan baban mahaifinsa ne baban mahaifinsa mai matsayinsa ga shi amuru matsayin kaka yake to da haka kaninsa ko yayansa shi ma matsayin mai yake kenan shi ma matsayin kaka yake don haka alhafiz ibn hajar cikin fatahul bari yayin da yake sharhin eh, hadisin shi wannan ta hanyar abdullahi yusuf an malik yake cewa da mirin wahuwa jaddu Amir. ya ce yana komawa ne zuwa ga shiya amru bin abi hassan ba wai ga abdullahi bin zirbi da asim ba ya ce abdullahi bin zirbi da asim ba abin da ya hada shi da da amru ya yahya mazini balle har zanto me kaka gare shi don haka cewa wa huwa jaddu shi kaka ne na amr bin yahya al-mazini kamar yadda yake a wannan ruwaya ta yahya bin yahya al-laisi inda ta wannan ruwa kaga ba ambatanwa. amur bin abi hassan to wannan wahami ne duk da yake wannan wahamin bai taƙaita, a ruwa shi ya haya bin ya haya lesi ya zama a ruwayar wato ainihin al-ka'anabi ya zo a ruwa shi abdullahi bin yusuf a tunisi da dai ruwayoyi masu yawa duk da yake almizzi cikin tahazibul kamal ya fada cikin wahami akan cewa shi amru bin yahaya ɗa ne na yar abdullahi bin zai bin asu kaga mai kenan ya zama kakansa ta bangaren mai yarsa kenan to wannan wahami ne wanda ya bi ya bi abdul gani mai littafin alkamal din kenan kan wannan wahami wanda wahami ne wannan don haka ibn al-arabi al-maliki a kitabul qabas yake cewa wannan wahami ne mummunan wahami kan cewa abdullah bin zaid na asim kaka ne na shi ne hayan hayyan mazin yace wahami ne mummunan wahami yace babban abin da ya fi ban mamaki ma in ji shi yace da aka tambayi ibn waddah ɗaya daga cikin manya-manyan malaman malikiya shi yasa ma ce masa wa kana min aimma ya kasance daga cikin manya-manyan limaman malikiya da aka tambaye shi sai ce wai ɗan ƴarsa ne ya ce wannan ya ban mamaki ya ce kuma ga littafin wana nan a gabansa yana karantar da mutane wanda cikin wana ɗin bai zo da wannan ba ce kuma abin da yake cikin almudawwana shine daidai yace wannan ya ban mamaki sai ibn arabi ya tike cewa rahimallahu maninta intaha ila ma wa waƙafa duna ma la Allah ya ji kan mutumin da ya tsaya iya ilimin sa bai faɗa abin da bai sani ba to haka ya kamata kowa ya zanto ka tsaya iya abin da ka sani kar mutum ya suranta cewa shi ya zama babban malin eh, ko da mutane suna cewa kai malam malam malam to amma kai a karan kanka ka san ba hakan ba to karka rudu da wannan magana ta mutane to wannan magana ta ibn arabi wadda take cikin kitabul qabas wasu daga cikin malamai sun fada cikin wahami ta fuskar mai jingina ita wannan magana zuwa ga ibnu da ƙiƙil it akan cashe faɗa haka daga cikinsu akwai azurkani cikin sharhu zurkani daga cikinsu akwai asiyudi cikin tanwirul hawalik daga cikinsu akwai kandahalawi cikin aujazul masalik wannan kuskure wanda ya magana shine wa ibn al-arabi kamar yadda yake kitab al-qabas ba ibnu da kekin itba to yanzu idan muka tattara wannan ruwayoyin wani sakamako za mu fita da shi za mu fita da sakamakon cewa wata ruwaya an ce wanda ya tambaye shi ne wa yahaya bin umara wata ruwaya an ce wanda ya tambaya shine wa amru bin abi hasan wata ruwaya kuma an ce me shi abu hasan al'ansari shi ne alhafis ibn hajar na askalani cikin fatahul bari wanda al'aini rahmatullahi alaihi ma cikin umdatul qari ya goyi bayan hafiz kan haka Ah, yake cewa haƙiƙanin wanda ya yi tambayar shi ne wa amru abi hassan don haka ma ya zo a ruwaya cikin al-mustakharaj na abu nu'aim shi amru abi hassan yake cewa na kasance ne mutum ne mai yawan alwala sai na tambayi abdullahi bin zai ita shi ya tambaya ce amma an jingina tambaya zuwa ga Abu Hassan al-Ansari a wata ruwaya domin shi ne babba a cikinsu kuma yana wurin sannan an jingina tambaya zuwa ga yahaya bin umara a wata ruwaya domin shi ne ya naƙalto hadisa shi ba da mai labarin hadisa. hakikanin wanda ya tambayar ne wa amr bin abi wato anishin hasu shi yasa ba a wasu ruwa sai zo da siga ta jami kama a ruwaya cikin littafin sahihi muslim sai ce yi mana alwala ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga ma'ana kenan suna ba mutum ɗaya bane kenan a lokaci yi mana alwala ma'ana suna tare kenan yi mana alwala ta manzo sallallahu shi yasa ya zo a wata ruwaya ma cikin al-mustakharat na al-isma'ili kamar da yake cikin fatahul bari da cewa qulna lahu sai muka ce da shi ma'ana kenan kaga suna suna tare da juna kenan sai muka ce da shi amma wanda ya wakilce su wajen tambaye shi ne wa amr bin abi hassan to amma da yake sun yi tarayya da juna saboda haka sai aka jingina tambaye zuwa ga kowannensu kamar wanda ya soke taguwar annabi salih ai mutum ɗaya ne ai mutum ɗaya ne fanadau sahibahum fata'ata fa'aqar suka kiraye shi suka bashi ya karba sai soke ta idin ba a sa ba'atha ashiqaha fa kala hum rasulullahi amma me fakazzabuhu karshe me kaga fa'aqruha fa damdama alaihim rabbum bidhanbin fa kaga sai suka soke ta ba ci mutum ɗaya ne soke amma sai Allah ce sai suka soke ta fa'aqarun naqata sai suka soke wannan taguwar saboda me ya soke ne bisa me su da juna cikin mai gamsuwa da a soketa da kuma umarninsu da goyon bayansu to nan ma haka amma hakikan wanda ya tambaye shine amr bin abi wato anishin hasan ina hakikan wanda ya tambaya wanda wasu suna kira shi daga cikin sahabbai kamar ibn asil cikin usul Gaba fi ma'rifati sahaba a haka ibn hajar ma cikin al-isaba fi tamim sahaba ya kawo shi a bangaren waɗanda su sahabbai ne domin ya kasa ba kaso nawa kaso hudu alƙismul awwal alƙismul sani alƙismul salis alƙismul rabi idan ya kawo mutum a kasan farko to wannan sahabi ne idan ya kawo mutum kuma a kaso na biyu ma'ana yara ƙanana wanda aka haifa kenan a lokacin manzo Allah idan ya kawo mutum kuma a kaso na uku ma'ana wanda sai riski lokacin manzo Allah amma ba su musulunta ba sai ba mai bakuwar manzo Allah idan ya kama mutum a kaso na hudu ma'ana wanda aka ƙidaya ya cikin sahabbai bisa kuskure to shi wannan amr bin abi hasan ya kawo shi a kaso na farko al-qism al-awwal in ka duba harful ayin cikin al-isab cikin sahaba sannan abin suka dogara wata ruwaya da yace na ga manzon Allah yayi alwala yayi shaqa so daya to sai ibina hajar cikin al-isab ce a wannan ruwayar akwai wanda ban san su ba cikin isnadin ya ce ina tsoron ma kada bai zanto wahami ba ma'ana wahami ne a wannan ruwaya tun daga asalin hadisinsa yana cikin bukari da musulmi an gane da kyau wato dai almuhim wasu suna ganin cewa sahabi ne saboda ita wannan ruwaya ta ra'aitu rasulullah na gaman zasu sallam an gane da kyau saboda haka huwa jaddu amr wannan mun gane me wahami ne Eh, kuskure ne aka samu na me na ainihin ah, ah, wasu daga cikin marawaita kuskure ba dare ba ne ah, sannan abu na gaba ya zo a a wata ruwaya cikin littafin sunanin nasa'i da sunanin dara kutni ta hanyar sufiyan bin uyaina wanda suka rahoto hadis ta hanyar sufiyan bin uyaina suna da yawa amma dai wanda suka ambaci ita wannan ruwayar imamu dara kutni cikin sunan da imamu nasa'i cikin sunan cewa wannan ana nufin abdullahi bin zaid bin abdi rabbihi wanda aka yi masa kiran sallah ta wannan kuskure ne daga shi sufyan bin uyayna domin sahibin wannan hadisin alwashi ne wa abdullah bin zaid bin as shi kuma abdullah bin zaid bin abdurrabbi shi kuma sahibin me sahibin batun kiran sallah wanda imam bukari ya yi nuni zuwa ga wannan wahabin na sufyan bin uyayna a littafin sanasir bukari a kitabul listisqa kan cewa wannan sahabi wani hadisi abdullah bin zaid bin asim ba abdullahi bin zai bin abdurrabihi ba kamar yadda shi spiyan bin uyena ya ainihin ambata to cewa kaka ne na amur bin yahal mazini wannan wahamin gawaye wasu suna jinginawa ga shi yahaya bin yahal to gaskiyar magana ba daga gare shi ba ne tunda jama'atun min ashabi malik sun rawaito shi wannan hadisin da wannan batun daga cikinsa akwai abdullahi bin qasim ruwa tana cikin mai sunan nasa'i daga cikinsa akwai utubatu bin abdullah ruwa ya shi ma tana cikin mai sunan nasa'i daga cikinsa gawa Abdullahi bin yusuf gawa na gawa ne to kaga wani sai kyau ne akan cewa wahamin ba daga waye ba ba wai daga shi ya haya bin ya haya lisi ba an gane da kyau wannan kenan saboda haka yan uwa hadisin yana da bayanai da yawa za mu bari satin gaba sai mu tashi kan a ragowar bayanai na shi hadisi sai abu na ƙarshe a darasinmu na satin da ya wuce da manzo Allah ya hana wanda ya ci tafarnuwa ya zo masallaci to shi wannan uzuri ne na idan ka ci tafarnuwa shi kenan an sauƙi maka zuwa masallaci ko kuma me tambaya ce gare ku domin ya kamata mu yi magana kan wannan ma'ana in ka ci tafarnuwa shi kenan ka samu uzuri ba sai ka zo masallaci ba ba komai an sauƙi ma nauyin zuwa masallaci ka yi jami'i saboda haka wanda bai san ya zo masallaci ya sai ta cin tafarnuwa kenan to wasu daga cikin malamai suna ganin eh uzuri ne kamar ibn khuzaima cikin sahih ibn khuzaima nasa haka ibn hibban cikin sahih ibn hibban nasa duk sun kulla babi akan haka to daga cikin uzurin da za su hana mutum zuwa jami'i to amma kuskure a ukuba ce wannan tafarnuwar da ka ci to sai aka maka ukuba na kada ka je masallaci a matsayin ukuba gare ka gudun kada ka cutar da mutane 'yan uwanka amma ba wai an sauke maka mai batun udurin yin sallah a jami'i ba haka al-khattabi ya faɗa cikin alamul hadis wanda sharhi ne na sahihul bukhari ya ce wasu daga ciki sun yi wahamin cewa ma'ana wannan kamar uzuri ne ya ce a ba zai bukuba ce bukuba a shi yasa ma a ruwayar eh, huzaifa bin yaman wadda take cikin sunani abu daud da sahi ibn huzaima da sahi ibn hibba manzala ya mai talata so uku to wasu sai ganin cewa abinda ake yin salasa ya zauna a gidan sa kwana uku kamar shi ibnu kuzaima cikin sahi nasu da ibn hibban cikin sahi nasu haka ake nufi kaga ba haka ake nufi ma'ana manzo Allah ya faɗa hasso nawa hasso uku yana yana daimaita yana daimaita wal yaqut fi baiti ya zama a gidansa ma'ana nuni akan mai kaiwa mutuka wajen yi masa hukuma kenan to da imam mali ya gama wannan batun to kuma sai ya kawo batu kan batun tsarki sannan kuma za mu tike batu kan abin da ya shafi ita sallah wa bi hadha al-qadri kifaya alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وانا تنبأ أنا يوم ميمي تاتا كما من شاء أمساوا كما أمسا دميكي بار وهل ينزا أكنت ميكي ذاك إيي mutukar an ambaci sunan manzon Allah a cikin sallah da ake bayyana karatu zaka yi cewa sallan ba matsala tunda hadisin Ali bin Abi Talib radiyallahu an wanda yake cikin Jami'u Tirmidhi manzala cewa albakhilu man zikirtu indahu falam yusalli alayya a cikakken marauci wanda aka ambace ni a wurinsa bai min salati ba kaga wannan ya shafi wanda yake halin sallah ko kuma yake halin me wajen sallah manzo Allah bai ware ba don haka idan aka ce a'a wannan ya shafi wanda bai yin sallah ne to kaga sai a kawo nassi da ya ce a wannan ya banta ga wanda bai cikin sallah a wajen sallah yake Eh, to kuma nassin babu to da kaga sai a tafi akan me alal umum wannan shine kuma menene abin tambaya kai manzo Allah kiwo kiyashi akan salati ai ba wani abu ne a ciki Allah ya samu dace wallahu a'lam da kuma a tsarki duk shirin ne na mawa e dukkaninsu a ah, sharhi ne na wato anishin almuwatta e dukkaninsu sharhi na almuwatta shi al-istizkar majalidi 30 ne ah, shi kuma a ah, tamhid ya danganta ga yanayin matsaba darul faruk al-hadisa suna bugo shi a guda wato ainihin 18 hadda faharis wasu kuma suna bugo shi sama da 20 ma'amun mm. dukkaninsu sharhi ne na wato anishin muwaffa sai dai shi al-istizkar ya fi ba da karfi bangaren abin da ya shafi fiqhul hadis abin da ya shafi ara na fuqaha ra'ayin malamai shi kuma at-tamhid ya fi ba da karfi kan abin da ya shafi eh, turuk na hadisi da isnadi da sauransu kowannensu da littafi ne mai kyau kwarai da gaske na'am نعم نعم إيه، ما تد اكا سكيت تنا شاير و سكي اي تاسو سبا لاكا سيتا جرها سيتا جيني اوك إيه، والمطلقات يتربصنا بأنفسهن ثلاثة قرون sai ta jira saboda haka za ta yi doguwar idda ke eh, za ta yi doguwar idda idda mai tsayi tunda an sami matsala ita ba ta yin jini in tana shayarwa to kaga za ta jira ta gama shayarwar ta yaye sannan ta fara jini kenan ta yi jini uku shi kenan ta gama iddata wannan shi ne wallahu ala yawa subhanakallahumma bihamdika nastaghfiruka wa nastaghfiruka alhamdulillah